shi ne kaman mutane da aka hudda waɗanda aka ɗauke matan na Ngilewa da na Tumur e, majalisa ta ce gwamnati ta yi ƙoƙari ta nemo su a maido su gidajensu. Na biyu tsari na tsaro da ake yanzu shi ma majalisa ta ce gwamnati su duba su gani ya, ya za su yi don 'yan difa masu farin hula da sauransu uh, su zamanto da su da sojawa suna hulɗa sosai domin a gaya ma soji in akwai wasu abubuwa da ake tsoro ga abin da yake ciki. Na uku su ne muka ce incin ɗan adam abubuwa da suke faruwa a duhuwa a difa shi ma gwamnati ta duba ta gani a duba yadda za a samu a rage ma mutane wahaloli. Sai eh, da kai ga eh, eta d'urgence shi ne dokan taɓashi shi ma a duba a gani in akwai abubuwa da ake iyawa eh, a rage don eh, talakawa su samu su wala yadda ya kamata waɗannan matsaloli ma su ma eh, majalisa ta gaya ma gwamnati eh, da babban murya a duba a gani kasan akwai hanya da take tashi daga difa zuwa frontier kin chad boda na chad to an tsaida don rashin tsaro to wannan ma majalisa ta ce ma gwamnati a yi ƙoƙari waɗannan aiki a fara su a maida su don mutane matasa su samu inda za su samu aiki su ɗan samu kuɗi. Kun ba da shawarwarin samar da ingantattun dubarun wato sadarwa tsakanin jami'an tsaro da jama'a. Shin kuna ganin yadda hulɗar take tsakanin jama'a da jami'an tsaro a wannan yankin yanzu akwai gyaran da ya kamata a kawo? sai eh, kamar yadda ka faɗi maje mun duba mun gani kamar yadda Hausa suke faɗi da ɗan gari ake shin gari. To shi ya kamata hulɗa da kai tsakanin sojawa da 'yan gari ya zamanto akwai yarda tsakaninsu. To ba kullum ba ne irin waɗannan abubuwa suke faruwa. To ka san Boko Haram in sun sani kai kana ba sojawa uh, labari suna iya su kashe ka. To irin waɗannan abubuwa ya kamata soja su da kansu su san da shi, in kama akwai waɗanda suke iya su ba da bayani ko da sauransu ya zamanto an tsare su akan gaskiya da suke. Bayan shi ya zamanto su 'yan gari su san da sani da soja ne kawai suke iya su rayu. Honorable yau fiye da shekara ɗaya kenan da 'yan Boko Haram suka tafi da mata da ƙananan yara a Ingalewa a kwanan baya kuma suka tafi da wasu goma sha biyar na tumur. Shin kuna ganin gwamnati na iya wani abu a kai? Abun kenan da muka tambayi gwamnati da muka giraye shi a majalisa sun ba da bayani suna cikin neman su a inda suke duka. Mun ba su umarni a nemo su inda suke duka. Akwai wasu matakai da kuke ganin gwamnati na iya ɗauka a game da yadda ruwan Komadugu suke yin ambaliya musamman a wannan yankin na Difa? Sun ɗau matakai yadda ya kamata don a kiyaye in ma ruwan Komadugu sun janye mutane ya zamanto kasu ji tsoron komin in akwai sojawa da sauransu ana iya amma 'yan Boko Haram a hana su zuwa ga ɗaukan mutane da sauransu. Honorable Mummuni Lamido Haruna sashen Hausa na RFI na muku godiya. Na gode Sulemajes.